labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, Bilkisu Ahmed ce, tare da sauran abokan aiki ke maku barka da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Yau shirin Najeriya a yau ya duba yadda wasu 'yan Najeriya waɗanda ba 'yan kudu maso gabashin ƙasar ba ne suke zargin ana tsangwama da kuma kashe su a can. 'Yan Najeriya dai kan yi wa ƙasarsu kirari da cewa ƙasa ɗaya al'umma ɗaya, amma anya hakan abin yake? Yawanci idan wani ɗan ƙasar ya shiga yankin da shi ba ɗan asalin nan ba ne, ‘yan asalin wurin kan yi mashi kallon bare, har da nuna mashi wariya. Wakilinmu Abbas Ɗalibi ya yi mana bayani akan abubuwan da ke faruwa a yankunan. Eh, gaskiya ne wannan korafi da kike magana musamman 'yan arewa mazauna kudu maso gabas suna yi wato jiyoyin al'ummar Igbo. Wannan abu haka yake a zahiri ne. Idan kika lura ko a jaridun mu ma da sauran kafafen yada labarai an sha kawo ire-iren waɗannan labarai inda ake farma al'ummar arewa mazauna kudu maso gabas ake kashe su da dai sauransu wannan abu ne da ba bakon abu bane ba an sani yana faruwa so yawanci ma za ki ga su mutanen da ke wannan yanki sun sa kiran mu suna bamu bayanai cewa yawancin abin da ke faruwa ma ba ma a faɗan su ma kafafen yaɗa labaran kaɗan ne idan sun bayyana ake faɗa wato abubuwa na faruwa sosai a ƙarƙashin ƙasa ta yadda wasu su ma suna faɗa za su ga mutum ya fita sana'a yawanci dama masu ƙananan sana'o'i ne masu ɗinkin takalmi masu talla haka mutum ya tafi ma an neme shi an rasa mm. To mm. wani abin mamaki kuma da na yi magana da shi wani mazaunin da ya taba zama a can kusan shekara bakwai ya ce har da su 'yan sanda 'yan arewa ma akwai lokacin da aka taba kashe su kuma ba a yi komai a kai ba ko ka samu wannan labarin kwarai kuwa 'yan sanda 'yan arewa nan labarin nan kowa ya ji hatta ministan yada labarai wato lai muhammad ya yi magana a kai shugaban kasa ma ya yi magana a kai so kin kuma ba su bane kada jami'an tsaron yan arewa da ya kashe a wannan yanki ba abubuwa ne da ke faruwa ko a baya bayan nan ma wannan ya faru ina jin kusan watanni shida ko zuwa bakwai to a baya bayan nan ma haka to amma abin da su yan arewa ma suke faɗa mazauna wannan yanki shine yanzu da siyasa ta gabato an dan samu sauƙin abin kuma haka din ne so akwai wasu da suke faɗa mana cewa ba mamaki kasancewar siyasa ta zo kuma su ma yan wannan yankin suna da ɗan takara ah, ba mamaki shi ne ya sa aka dan sassauta don shi dama dan siyasa yana neman ƙuri'a ne kuma wajen kowa mm. amma matsalan da yawa suna zaune a can nan suke harkokin su nan suke sana'a idan sun koma arewa ma ba san me za su yi ba to yawancin mutanen musamman talaka masu ƙaramin karfi da suke irin zaune a wannan yankin mm. gani suke sun zo arewa ma ba taimako ba yanda za a yi musu wani abu sai su gwammace ma gwara su yi zaman su inda ake kashe su ɗin. Hmm. Wasu dai na zargin cewa 'yan kungiyar ipop ce wadda ke neman ɓallewa daga Najeriya domin kafa ƙasar bayafara Mun tattauna da wasu mazauna jihar Anambra inda suka feɗe mana biri har wutsiya kan irin halin da suke fuskanta a can. Yanzu haka zaman da muke yanzu haka ina cikin ɗaki ina son ɗan karya ne in je in yi shara kasan gidan da muke da yau ba a hita gobe ma haka ba a wani hita abubuwan da aka yi mana mallam sai dai addu'a wallahi daga ihiyala mu da muke shugabanni daga ainihin ihiyala local government zuwa innewi zuwa anocha local government urumba north agwata local government urumba south su lalle ina tabbata maka in ji ko ka local government an kashe ɗan arewa waɗansu ba mu gaggansu ba ma waɗansu ma ba a sami ɗauko su ba da yawa akwai wanda ba su ɗauku ba ba a iya zuwa ma a ɗauko su zuji ce ba su iya zuwa ba da wasu yara wallahi ko ɗauko gawa ta ba kai suna da yawa dai wanda ba a ɗauki gawa su ba mu da muke shugabanni wallahi mun sani ban sa maka ima ba fa gaskiya problem din da ake tafama da shi a can kudancin Najeriya mazaunan mu wanda suke can yawanci mutane ne masu karancin fahimtar ilimi na zamani wanda idan an musu abu na rayuwa ko wani abu ba su da muryar da su iya magana ko kuma za su iya dukkan kansu wajen gwamnati ko wani abu a share musu hawaye ba su hanyar rubutu ko kuma hanyar isar da sako direct wanda za to a haka ake ta yin abun ba wanda ya isa ya magana. Me ake yi ma 'yan arewa a can din Abin da ake wa 'yan arewa shine da suke faruwa mutum zai tafi kamar irin yaran mu da su tafiya har kaɗa a caɓa da kafin yaro a neme shi a rasa a ce ba a ga wani ba yau ba a ga wani ba gobe ba a ga wani ba kuma duk kashe su ake a wanda ake tsintar gawawwakin su wallahi yanzu muna so mu san su waye suke kashe yan arewa an san wayanda suke akwai wasu mutane ne takamaiman wayanda suke wannan kisan ko kuma kowa ne kawai dan saboda duk yan can din sun ƙi jinin yan arewa duk wanda ya ganka kawai sai ya kashe ka abin da yake da da an samu matsala ko wani dan cacar baki ko sa'in sa sai su kashe mutum ko kuma kin ga kuma ba sani akai ba kawai za a nemi mutum ne a rasa hmm. sannan kuma wani lokacin akan samu gawawwakin wasu dan a gaban ma muna an kashe wani mutum kes ne hada su da wani kawai sai buga ma itace aka da aka buga masa itacen aka karshe mutumin wallahi mutuwa ya kashe gari kawai sai ga wasa kuma aka ce a maza maza wai a je a dauko shi daga mutuwar a zo a binne shi ba wani abu da aka yi takin aiki ya wani aka yi wani hoɓasa saboda ba muryoyin da za a ji mutane. To amma ba kai ba kamar shugaba ba a can? Ni a ni ba shugaba ba ni mazaunin can ne ba shugaba ba ne akwai dai shugaban da kwanaki an yi da shi a Daily Trust akan kashe wata mata da 'ya'yanta guda hudu. To me suke wani mataki suke ɗauka shugabannin idan irin wannan ya faru? Gaskiya matakin da suke ɗauka kamar yadda na gaya miki suna da karancin fahimtar harkar zamani. Ya ga kawai sai dai a ɗan basu ɗan biya a ce an ɗan basu kuɗi ɗan kaɗan haka a yi haƙuri kuma babu wani mataki da za a ɗauka gaskiya. Mm. Mm. Dan ni yanzu akwai mutanen da wallahi na sani muna sallah da su wasu mutane haka su wani dan sanda da su suna da yawa aka kashe su amma da aka tashi tun da kin ga kes ne na yan sanda ba za a ce yan sandan arewa ba sai aka ce kawai policemen an kashe policemen suna tare da shi present gwamna na yanzu a lokacin kawai aka ji aka harbe su kuma ga ragowar 'yan sanda wanda suke yan kudu ba wanda ya kashe su. Wai an kashe su saboda me? An kashe su ni abin da muka fahimta mu a zaman da muke da su a can kawai ba sa kaunan mutane musamman wanda suka zo daga nan arewacin Najeriya. kawai mu abin da muka fahimta ke wato yan sanda yan uwansu kenan suka kashe su to wannan ba za mu iya bada da hujja ba amma da karshe an ce kamar onnan gunmen sai kullum abin da suke faɗa inda an kashe mutum sai a ce wasu yan bindiga kawai mm, eh kawai su zo sun harbi mutane ba a san ko suwaye ba kin ga kuma kai da ba gwamnati ba ba haka ce aka nitsa binkice ba kuma ba ku da yawa a can minority ne ku idan kuka nitsa binkice sai a nemi kai ma rayuwarka ta zamto tana cikin matsala da hatsari Na'am. To a cikin wannan bayanin da kai wa shi abokin aikin namu ka ambaci sunan IPOP. su eh. ipop din ne suke kakkashe 'yan arewan ko ai da abin da aka yi a kudu yanzu tun da suka ɗauko wannan kamar yunkurin na cewa agitation na biyafara to duk wani abu da aka 'yan ipop ne suke akwai mutum da aka zo aka harba a gaban mutane hmm. aka harbe shi a gaban mutane a wajen wani mai sai da nama to amma karshe ba abin da aka yi kawai an harba ya mutu kuma ya tafi kenan ba wani mataki da aka ɗauka yan ipop ne suka tafi amma an tashi sai a kasa faɗa ipop ɗin ko su ba sa iya faɗa sai su ce unknown government mm. sai a ce kawai su ne amma in dai kaji an ce unknown government a kudu kawai yan ipop ne suke na abubuwa in dai a south eastern part ne bangaren arewa kudu maso gabas In dai an ce unknown government kawai yan yan ipop ne kuma suna yi wannan abun continuously ba wani mataki da za a ɗauka. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiyatrust da kuma twitter.com slash aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple podcast ko Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Sannan za ku iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 80 a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato da Badegi Radio a kan mita 91.1 a Mina jihar Neja. da dawowa muna tattaunawa ne akan yadda wasu 'yan Najeriya da ba 'yan asalin kudu maso gabashin ƙasar ba suke zargin ana nuna masu tsangwama da kuma kashe su a can. Mun tuntuɓi wani ɗan ƙabilar Ibo mazaunin jihar Kano ko yaya yake kallon wannan al'amari. ga abin da ya ce. Ni na Kano State, ina sabon gari Market, Kano State. Suna na Dominic Mezen. a gaskiya ne bana ji dadi bana ji dadi kashe kashe wallahi in ga an ce kashe kashe wallahi bana ba zan taba shi da wanda ya kashe wani ba gaskiya kowa ya kashe mutum ba zan taba shi da shi ba gaskiya saboda Allah ko babana ya kashe mutum to cikina ba za mu shi da shi ba gaskiya su magana kashe kashe gaskiya ni da ya kashe wani gaskiya kawai Allah ya kama shi yi mai abu da ya girma eh, to me kai me kake ganin dalilin da yasa suke kakashe su din haka saboda wayansu can aka haife su basu ma san inda za su koma ba balantana a ce in an dame su za su bar gurin su tashi su koma wani guri wasu can aka haife su can kawai suka sani me me kake hmm, ah, ganin dalilin nan da yawa ma ni mun yanzu ana mun haɓe yara ba hmm. a nan Kano ko? Hmm, nan Kano mana muna da yara nan da ka ce yara na su koma kai yanzu abu za su za su je bai. wallahi ni gaskiya ba zan ce ga dalila abin da yasa ba saboda ba na can kuma ni ban ban cika ji labarin ba sosai haka ba dan na can zan ce to ga abun da yake ga abin da yasa sa ba ga abun da bai sa ba ni ba na ba na fara abu ban tabbatar ba gaskiya hmm. shi ne masala nan bai sai ko me dalilin ba gaskiya wallahi ban sai ko dalila ba da yasa ba ban sai ba gaskiya to kana da ƴan uwa a can a nan bra a'a babu wallahi wallahi to me zaka ce game da irin wannan hali da ake yi me wani kira zaka yi wani shawara zaka iya bayarwa akan irin wannan eh, shawara da zan bayar kowa ya koma addu'a duk wanda yake ci an Najeriya ne kawai ya riga addu'a ayi wa Najeriya addu'a saboda abubuwan da ke faru a Najeriya yanzu bai kamata ba gaskiya wannan kashe-kashe ma bai kamata ba ga wahala rayuwa ga wahala kashewa ai ba dadi to kai maganan cewa kan a Kano kake kuma ka haifi ƴaƴa a nan kana ganin kana fuskantar kalubale wajen tsangwama wato wajen a nuna maka ki kai ba dan ƙasa bane ko yaya ka taɓa fuskantar wani abu haka a ne ban gani ba gaskiya ni lahiya la muka na wallahi lahiya la muka. Mm. muna tare a cikin hausawa ma lahiya ba matsala ba komai ba ma ji rigima ba ma rigima ba ma komi a cikin su ma muna harka muna yi komai da komai lahiya Allah mm. nan daidai kano daidai yake bayi bayi da duwanda ya ce ana yi kaza kaza kaza kai yake yi na lahiya Allah muke wallahi muna kasuwancin kuna muna sosai sosai domin sanin gaskiyar abin da ke faruwa a jihar Anambra da kuma matakin da ya kamata a ɗauka akan wannan al'amari Abokin aiki na Muhammad Awul Suleiman ya tattauna da wani lauya haifaffen can. Sunana Barista Mahmud Ibrahim Imam, lauya mai zaman kansa mazaunin Onitsha, Anambra State. Eh gaskiya ne. Eh gaskiya abin yana faruwa kusan kowane sati sai an samu to amma kowane bangare suke taɓawa. Hmm. akwai dai lokaci da suka taɓa yi sau ɗaya wani wani wiki guda wanda satin gaba ɗaya iya mutanenmu na yin arewa ne aka kashe mutane sun kai takwas ko tara Hmm. wani wani satin wani amma banda wannan duka suke rampa za ga sun kashe a rana ɗaya wani bahaushe haka ko dan ataba ko wani abu da mai trader sun kashe kuma sun je gaba wani nasin shi ma sun kashe ko mai shago ko babba magidanci ko wani dan hmm. siyasa ko dai wani dan kasuwa haka ko kuma ma'aikacin gwamnati nasin za ga sun kashe hmm. gaskiya duka suke tabawa duka ne na'am to a matsayinka na kwararren lauya waɗanne hanyoyi ya kamata a bi domin a shawo kan wannan matsala? Gaskiya to hanyoyin da dama amma dai to be specific gaba dai tsarin tsaro ne na ƙasar ni a fahimta na kuma a ce lauya sai an canza system ɗin. Tsarin na tsaron ya rikici gaba ɗaya saboda a da suke yin abubuwan kamar yanzu jiya akwai wani waje can wani gari Obosi nan dan an fita wani can hanyar aure hmm. Sun fito sun kai yawa wajen gudu suna harbe harbi hmm. da jami'an tsaro kuma suka shiga daji suka kakkashe wasu iya wannan zan yi misali da shi ka duba ko wasu irin yan ta'adda ne ko masu bindiga za su yi awa ɗaya biyu uku garin da ake da barikin soja ga mopol base har wajen guda biyu wanda kuma yawan yan sanda da yawan dss da waya suke amma ko counter attack ba zo musu ba an yi a sai ka duba sakacin daga gwamnati ne gaba ɗaya a federal ɗin ma. Hmm. ban sani ba ko su ma'aikatan ne ma'aikatan ne ba ba su daman su zo su kai hari haka sai an ba su command ko tsoro suke ji ko su an bindiga ne suka fi su kayan aiki wannan kuma su za su yi bayani amma gaba ɗaya dai mindset na ma'aikatan ne gaskiya ni dai a lissafi na da sake ba wai sun yi wani ko sun fi gwamnati yawa ba ne ko kayan aiki ni ana lissafin hmm. ko ma'aikatan ne ba sa san fita su yi aikin da sun ji an ci ana harbi a nan dai su ɓoye ma. to me ya kamata a yi. to abin da ya kamata yi shine gaskiya gwamnati su canja formula na recruitment jami'an tsaro ɗaya kenan wanda kuma su suke aikin a musu a ba su wani training na musamman a kawo manyan jami'an tsaro na duniya kwararru, su musu dan wani workshop ko na abu a dan eh, a canja musu tunani eh. yawwa gaskiya suna buƙatan wannan kuma na biyu shine mafi yawan jami'an tsaron kare ka misali ai magana yan sanda za mu tunda a kowane jiha su suka fi yawa mafi yawan su yan nan din ne hmm. kuma za ka ga duk wanda yake muna mu'amala da su wajen cases ko a kotu ko a station in har za ka yi kamar baka jin yaren su za ka ji hirar su gaba daya a cikin ka ga mutum goma ɗan sanda in za ku hirar wannan rashin tsaron kashi tara daga ciki za ga suna goyon bayan yan uwansu barnan da suke hmm. wai rashin kyautata musu da aka yi ne a ƙasar nan an nuna ba za su taɓa mulki ba an kya ba su ba taɓa ba su dama su yi kaza ko su yi kaza irin dai waɗannan dai political maganganu da suke to duk 'yan sandan majority suna jin suna wannan maganganu suna ba da sentiment a wannan bangaren shi sa duk barnan da yaran suke ma da yawan su su ma ba sa ganin shi kamar barna duk da su suke shiwon. Hmm. to kaga wannan ya kamata kwararru a bangaren tsaro su bincika su ga me ya kamata a yi wannan barista mahmud ibrahim imam kenan mazaunan jihar anambra Masu sauraron mu ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokacin. Sai mun sake haɗuwa a wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Halima Jimrau sai editan shirin Sagir Kano Sale ni Bilkisu Ahmed nake cewa a huta lafiya.